yanzu kuma ga taken Najeriya. Ya ku ’yan Najeriya ku farka ku amsa kiran Najeriya domin mu taimaki ƙasar mu ta haihuwa don aiki ga ƙasata cikin soyayya da riƙon gaskiya domin gudunmawar da shugabanninmu 'yan kishin ƙasa suka bada kada ya zama abin banza mu aiki da zuciya ɗaya da girmamawa a gare ta domin ta kasance ƙasa ɗaya mai 'yanci ga kowa tare da haɗin kai da zaman lafiya. Sai alkawali ga ƙasata. na ɗau alkawalin kare ƙasata in zama mai mutunta ta biyayya da gaskiya zan yi amfani da duk ƙarfina wajen bautata mata zan tabbatar da haɗin kanta da ƙoƙarin riƙe mutuncinta don ganin ta ɗaukaka Allah ya taimake ni amin.